Assalamu alaikum rahmatullah wannan shine bidiyon yadda zaka adin din Green Chain Network zuwa MetaMask naka farko dai ga Green Network Green Network Chain din wanda za mu din sa zuwa MetaMask sannan mu tura su cikin MetaMask namu da farko za mu zo mu yi kwafi na wannan din in muka yi kwafi zai kawo mu nan sai mu yi posting in muka yi posting za mu ga gashi nan komai ya fito wannan muna yi ne da sauki saboda yanzu za mu saka shi cikin sauki ko sai dai mu ɗau wannan musa za ka shiga cikin metamax naka ka shiga ta buɗe ta kawo ka haka yawan in ka jira ta buɗe ta kawo ka haka za ka zo wajen nan wajen setin naka nan setin sai ka danna setin ɗin in ka danna zai buɗe sai ka nemo wajen network wato nan wajen network gashi nan nan network sai mu danna wajen network zai tafi da mu za mu zo wajen add network za mu zo wajen add network wato nan wajen sai mu danna wajen add network in muka danna zai zo to za ku ganin wajen in muna so mu kunna polygon firms ga avalanche da phantom da harmony but za mu zo wajen custom wato nan wajen wajen custom nan shine wajen custom network za mu taɓa zai nuna mana inda za mu yi cike komai da komai na buga shi nan za mu sa rpc url da chain id da kuma symbol da block explorer url sai kuma network name za mu koma cikin inda muka yi copy domin ya zama mana a sauƙi sai dai mu ɗauka za mu yi cutting na green chain wajen network name gashi nan wato network name za mu yi kwafi in muka yi kwafi za mu yi marmazin sai mu koma cikin metamax namu sai mu zo nan wajen green chain green network sai mu fasta sa za ga green chain din ya fito sai kuma rpc wato nan wajen rpc za mu koma cikin wannan whatsapp sai mu ɗauko wajen rpc inda aka rubuta rpc wato nan wajen sai mu zo mu dau rpc na mai kwafi gashi nan hpp gashi nan za mu yi sa in muka yi kwafi sai mu koma cikin betamax namu sai mu zo wajen rpc sai mu sa za ku ga ya fito sai kuma chain id wato nan wajen chain id za mu koma cikin whatsapp sai mu dauko chain id ga nan. nan kenan sai mu koma mu je mu ɗauko symbol ga symbol ɗin abin da suka sa green wajen green ne wajen symbol ɗin wato nan wajen shine sai mu kofin ɗin green sai mu zo wajen symbol namu mu sa green a jiki sai kuma blocks explorer url shi shi kadai ne ya rage da za mu adin din network za mu kuma mu je mu dauko sa gashi nan block explorer url shine nan wajen nan wato nan wajen shine sai mu dauko sa sai mu copy sai mu je mu sa a ciki sai ya zama da cewa ya yi haka a ciki nan ya fidda green network nan ya fidda hpp nan kuma ga can id nasa sai kuma symbol green sai kuma nan wajen shi ne kama haka sai ya zama da cewa a cikin wajen da kake sawa ya yi haka daidai sannan za ka iya sawa sai mu je mi adin in muka yi adin yanzu gashi nan ya sa semi confirm a jiki in muka danna confirm za su switch network wato nan wajen switch network sai mu danna switch network ga green chain mu ya hau kan metamax namu wato nan wajen gashi nan nan ya hau kan metamax namu sannan za mu iya duba mu canza kan network ɗin da muke so in muna so ya koma kan koko bnb ko kuma ethereum ga arbitrum da linear network in muna so ya koma duk za mu iya canza barka ka nan wajen haka bnb smart chain gashi nan yanzu zai koma kan bnb smart chain ya juya to in muna so mu mai da shi can haka za mu yi mu kunnusa kamar yanzu zan kara mai da shi gari